Kakakin rundunar tsaro a nan jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha, ya fara ne da mun bayanin yadda lamarin ya auku. A ranar goma sha bakwai ga watan uku, akwai rahoton da muka samu cewa masu kiwo sun rasa kusa da shanikai 400 a lokacin nan da wani abin ya faru mu kuma stf muka ba su hakuri muka yi musu alkawari cewa za mu iyakan kokarinmu maganda cewa wannan rashin da suka samu an samu an da shi mun yi iyakan kokarinmu muka samu shanikai guda 282 wanda kuma muka miyar wa fulani har ila fulani nan suna tukuma cewa sun san gun da aka kai shanukan nan da aka sace kokarin da suka yi kuma su je su samu shanun nan da kansu ya kai ga fada kuma da su da suka rasa mutane hudu masu kiwo muna duba wannan kamar cewa su ne suka kawo wannan harin don da wannan rahoto ya same mu muka je muka yi bincike muka gan cewa lalle sun ce wai sai sun rama kuma duk hakurin da aka bayar ba su samu sun yadda da shi ba kama wannan ya faru mun samu rahoto cewa wanda suke kiwo nan kusa-kusa sun tashi daga sun kwashe kwansu da kwarkwatan suka tashi kamun wannan harin aka kawo haila yanzu dai akwai sauki stf ta riga ta shiga eh, ƙauyukan nan kuma har yanzu muna kawo wanda suka ji rauni duka da yan samu kai su asibiti sun samu sauki an rasa mutane goma sha ɗaya Mai ba shugaban karamar hukumar barikin ladi shawara kan harkokin yada labarai Peter Maton ya ce adadin waɗanda aka kashe ya wuce goma sha ɗaya. Mutane da aka kashe a bar an kashe mutane goma sha biyar da wuri. yadda the other village din an kashe mutane sha biyu. ba duka duka mutane 27 aka kashe a two attacks da aka yi amma ina gaske eh. cewa ah, mutanen yankin wurin kwanakin baya sun saci shanu wannan labarin ba gaske a ciki abin da ya faru shine da fulani suka shigo kiwo kenan kuma da makami a jikinsu so da mutane sun fita sai sun yi su yi musu tambayoyi kenan eh, sai su gudu da suka gudu sai sun bar tanagen so haka ne shine mutane sun yadda an ka kori tanagen an ba ma hukuma so magana wai ya sata tsanake ba gaskiya ciki. Shi ko shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau Haruna Boro Usaini cewa yayi ba Fulani ne suka kai harin ba. to waɗannan kauyukan da ake cewa fulani sun kai hari a gaskiya ba fulani bane ni abin da na sani dama ba mu san wani damuwa tsakaninmu da su ba ni dai a sani na an samu sanu muna murna su waɗannan kabilun nan su birum da ake maganan su su suka taimaka aka samu waɗannan sanagai kuma muna masu murna muna masu godiya bayan da za a sake cewa mu din nan mun sake kai wannan hari mu dai abin da muke ce mu al'umman fulani muna neman zaman lafiya ne zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban najeriya